بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دابع الله سبحانه وتعالى لساكي حدا معاونا سافية بالبركة إن شاء الله وتسافير lahadi sha takwas ga watan rabi'in al'akhir <coughs> hijirin manzo sallallahu alaihi dubu da hudu da 1433 wadda ta yi daidai da sha 11 ga watan uku a shekara ta dubu biyu biyu da goma sha 2012 lissafin milamiya kuma cikin yardar allah da yassare wasa za mu ci gaba da darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga wani littafi a rufiƙi maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi har yanzu muna karanta abinda malamin ya ambata mana ne dangane da bai'atul aqaba الثانية mun tsaya wurin akdul bai ako nan ne za mu tashi? bayan abin da ya gudana da malamin ambata mana na taruwa da aka yi a cikin sirri a ranar sha biyu ga watan zulhijja wato ranar tsakiya ta ayyamu tashrik a ɓoye tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan manyan mutane da suka zo daga yathrib <clears throat> wato madina babban abin da ya gudana abin da muka karanta a makon da ya wuce shine tsayawar da waɗannan bayan Allah suka suka fahimci abin da za su auka cikinsa za su shiga cikinsa na ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka su mai da shi zama a madina su ba shi kariya da kuma abin da wannan yarjejeniyar take nufi to mun tsaya inda dukkansu dai sun gama duk wani mai wata tantama ko kuma mafi yawa dai ba tantama ba ce manyansu ne da suke so na kasan su fahimci abin yadda yake kada su auka cikin abin da la'alla zai zo musu su yi nadama kowa sai bayyana ce to kai in fa kun dauke shi ga abin da yake nufi za a yi kaza za a yi kaza za ku mika rayuwarku ku gaba daya za ku ba shi kariya kuma wannan yana nufin za ku yi yaki da duniya kenan a kansa to har dai ta kai ga duk sun yarda da wannan abu sun gamsu da shi to shine za mu tashi kan inda yake aqdul bai'a kulla ita kanta yarjejeniyar mubaya'a din yace wa da iqrari bunudil bai'ati bayan an tabbatar da abubuwan da za aka yarda a kansu a wannan bai'a wa da hadha ta'kid bayan karfafa ta kuma da akai wata akud da kuma tabbatar da cewa komai daga cikinta ya bayyana ya an fahimce shi bada aqdul bai'ati bil musafahati to sai wannan yarjejeniya da wannan mubaya da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta fara aka fara ta da musafaha kowa ya kawo hannunsa a gaisa a jingina a tabbatar da wannan yarjejeniya qala jabirun jabir dan abdullahi radiyallahu anhu yana cewa ba'da an haka qawla as'ad ibn zurarata bayan ya kawo abinda as'ad ibn zurara ya ambata wanda muka karanta a baya qala sai yace fa qalu sai suka ce ya as'ad su mutanen suka ce ya as'ad ibn zurara amit anna yadaka cire mana hannunka ma'ana wannan hannu da ka sa ka cire mu ma mai namu ma'ana mun gama fahimtar abin ba ya sa hannunsa ba shi kuma yana musu bayani cewa to in fa ku yarda da wannan mu mubaya to tana nufin fa kenan za ku tsare shi tana nufin za a iya yakar ku tana nufin kaza za ku rasa ayan ku za ku rasa dukiyar ku manyan ku za a kashe su suka fahimci wannan suka ce kai cire hannunka fa wallahi la nazaru hadhihi al-bai'a wallahi ba za mu bar wannan mu ba sai mun yi tafi mu baya a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ma abin da zai biyo baya ya biyo hmm. wala nastaqiluha ba za mu fasa ta ba istiqala shine ka fasa abu ka janye ka koma baya bayan da ka mika wuya a kansa to ba za mu fasa ba wahida idin a wannan lokaci ne arafa as'adu a lokacin shi as'adu bin zurara zurara kai ya fahimci ya kuma san madafta idadil qaumi litabhiyati fi hada sabili ya san matukar shirin waɗannan mutane na cewa su miƙa rayuwarsu su miƙa duk abin da za su suke mallaka ko za su rasa shi ba su damu ba akan wannan hanya ɗin wata akada minhu ya kuma tabbatar da wannan abin cewa eh wannan mutanen da gaske suke sun yadda yanzu za su miƙa rayuwarsu ko ma me zai faru ya faru wa kana huwa adda'iyatan kabira al shine kuma dama babban mai wa'azin nan mai fadakar wannan wanda yake kiran mutane zuwa ga addinin Allah ma'a Mus'ab ibn Umayr tare da Mus'ab dan Umayr mun sani dai dama abai mun karanta fa kana huwa sabiqa ila hadhihi al-bai'a sai zama shine lalle shine farkon wanda yayi wannan bai'a ma'ana yana cikin kai waɗanda suka fara yin bai'a qala ibn ishaq ibn ishaq yana cewa fa banun najjar su banun najjar ma'ana kabilan ko yankin banun najjar daga cikin khazraj yaz'umuna anna aba umamata as'ad ibn zurarata suna raya cewa as'ad ibn zurara dinnan abu umama kana awwala man daraba ala yadihi shine farkon wanda ya buga hannunsa hannun manzon akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba da zalika bada al-bai'a wa imma na yana nufin wannan akwai sabani ne ba mun karanta a baya wane ne aka ce wanda ya fara mu baya? yana da wasu abubuwa guda uku muka ambata makon da ya wuce na yawwa albara ibn shi shine muka ambata a makon da ya wuce mun karanta cewa shine farkon wanda ya baya kuma shine farkon ne? abubuwa uku shine farkon su yawwa shine farkon mai sha'awar fuskantar alƙibla sannan kuma shine mai har yanzu yawwa shine wanda ya fara yin wasiya da sulusun dukiyarsa kafin mutuwa waɗannan abubuwa guda uku a albara ibn ma'ruf shine ya fara su tsayi to wannan amma banin najjar ma'ana yankin banin najjar daga cikin kabilan khazraj da suka zo daga madina su a ra'ayinsu abin da suke hakaitowa shine wanda ya fara yin a shine shugaban su as'ad ibn zurawa ina ji mun fahimci abu ma'ana sabani ne aka samu hmm. wa ba'da zalika bada'at al-bai'atu al-amma bayan wannan kuma sai wato ita mubaya'a ta gama gari gaba ɗaya kowa ya zo ya miƙo hannunsa ya mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala jabir jabir yana cewa fa qumna ilayhi rajulan rajulan sai muka miƙe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗai ɗai da ɗai Fa a harna alainan bai ata, ya karɓi mu baya daga wurin mu. Yau ope na, bai janna. A kan cewa zai bamu aljanna a kan wannan. Ku ga wannan ya nuna? Man zan Allah Sallallahu alaihi wa in har ya ce maka kai dan aljanna ne, to ka dan aljanna. Tare da cewa aljannar mallakar Allah ce. To amma tunda shi manzo ne na Allah. to Allah na bashi labari yana bashi dama kuma duk wanda ya taimaka masa akan hanyarsa yi masa bushara da aljanna to dan aljanna ne haka duk waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bai'atul aqaba asaniya din nan suka ce sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso daga makka ya zo madina ya dawo ya hijira zuwa gunsu zuwa wurin su kuma suka miƙa hannu suka yi mubaya'a nan to gaba ɗayan su yan aljanna mun fahimci wannan saboda akan haka aka yi mubaya'a babu ɗaya daga cikinsu wanda ya cancanci wuta kuma wannan hukunci ne da manzan Allah sallallahu Allah ya bashi damar ya yi shi bayan ya san cewa waɗannan mutanen a su ne za su zo su taimake shi kuma ko da sun yi wani abu a bayan wannan mubaya'ar ko sun yi wani abu na saban Allah subhanahu ta'ala to wannan cewa an ba su aljanna din labari ne ake ba mu ko sun yi shi an yafe musu domin in aka ce mutum dan aljanna ne kuma aka ba shi labari yana sane da haka kuma ya ci gaba da rayuwa to kamar an gaya masa ne ko ya yi wani abu daga baya a tsakani shi kenan ma'ana baya cikin abin da za a kama shi da shi mun fahimci nan amma ba wai lafiya ne cewa zai yi laifi ba amma in ma ya faru to Allah subhanahu ta'ala zai tabbatar da abin da manzansa ya karɓi wannan alkawari a kansa amma ina wani zai ce amma su waɗannan akwai wani sharaɗi sharaɗin shine tsayuwarsu akan wannan kalmomin na baiwa manzan Allah sallallahu alaihi kariya kun ga wannan abu kuma ya faru ko bai faru ba ya faru annabi sallallahu alaihi ya yi hijira daga maka ya dawo madina waɗannan mutanen sun tsare shi sun ba shi kulawa duk abin da yake bukata na gudunmowa da goyon baya sun ba shi da dukiyarsu da 'ya'yansu da rayuwarsu suka mika daga an in yana cewa ku zo mu nan gabas za a tafi yaƙi za su bi shi duk abin da zai faru ya faru an kashe musu manya an kashe musu matsakaita an kashe musu samari duk akan wannan kaga ashe ba su warware alkawarinsu da manzon Allah ba sallallahu sallama ashe ya tabbata abinda annabin ya ba su a lokacin da ya mika musu hannu na cewa za su zama 'yan aljanna to 'yan aljanna ne mun fahimci wannan abu kada ya zama cewa ko a karanta wani abu daga baya a ce ai gashi nan an ruwaito wani daga cikin su ya aikata kaza ya aikata kaza don haka ai menene da menene don haka sun fita daga addini wannan zancen wato akalla abin da zaka faɗa shine zancen makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ba shi da hankali Allah ya sauke yace wa amma bai'atul mar'ataini allataini shahidata alwaq'a amma mubaya'ar da aka yi da matan nan guda biyu ba an ce akwai mata guda biyu ba wanda suka yi mubaya'a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mubaya'a su a fakanat qaulan ita ta zama an yi ta ne da baki da baki suka ce sun yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu alƙawarin su ma aljanna din dan shi da shi abin da ya bayar eh abin wato kamar ai dama an ce mubaya'a daga ina aka samu sunan mubaya mun san bai uwa ciniki yawwa ciniki shine mai saye ya miƙa kuɗi mai sayarwa ya miƙo haja haka ne to an kira shi da wannan kasancewar kowa daga cikin waɗannan mutane biyu ya muddu ba'ahu ila sahibihi in an ce ba'i shine gaban gaba guda na hannunka mata mutum yana miƙa hannunsa zuwa ga dan uwan dan uwan ma yana miƙo masa nasa shine asalin bai'i daga nan aka samu abu to haka mu mubaya'a kowa yana miƙa hannunsa ne ya sa a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya yarda da wannan abin da ke tafi da shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya miƙa hannunsu hannunsa kai suka karba akan cewa sakamakonsu in suka yi wannan abu shi ne zai ba su aljanna mun ji abu yawwa to kaga ashe kenan tunda an ce an yi mu mubaya'a da mata wani zai ce to su kuma matan ya aka yi da su to shine nan yake magana kuru cewa mata wannan guda biyu yadda aka yi tasu mubaya'ar ita ce an yi ta ne kaulan da baki kawai ba tare da shafar hannu da taɓa hannu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da waɗannan mata ba mun fahimci nan yawwa ma fafaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'atan ajnabiyatan qattu manzo Allah sallallahu alaihi bai taba musafaha bai taba kama hannun wata mata wadda take ajnabiya da shi ta sako hannunsa cikin hannunta cikin hannunsa shi ya sa hannunsa a cikin hannunta duk matar da ba tasa ba Allah sallallahu alaihi bai taba yin wannan ba mun fahimta nan yawa da haka kenan kaga tunda aka ce kasso kwata kwata bai faru ba to babu wani lokaci da za a ce ko a halatta wa mutum ya yi hannu ya musafaha da matar da ba tasa ba kuma a jinabiya ba yar uwarsa ba wanda yake ya halatta ya iya aurenta hmm. wannan irin abubuwan da ake zaga ko shugabanni na kasashe wasu suna yi ko kuma kan wasu harkoki na duniya ko kuma al'adar wasu kasashe kaga cewa al'adar su ce wai ba komai su kawai mutum ya haɗu da matar abokinsa sai miƙa mata hannu wai sai a gaisawa ai ba komai wai aboki ne wannan haramun ne haramun ne kuma haramun ne yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wani irin tsari ba Allah ya yi duk matar da ba ta ka ka bari a samu wata haduwa tsakanin jikinka da jikinta ta kowace hanya yawwa duk wanda take ya halatta ka aure ta shine ma'ana ajnabiya hmm, ba ya ce gare ka ba to kar a samu wani muharramiya ya halatta kanwarka da sauransu ko mai girman ta duk shekaru za iya musafa wannan shi kuma duk da ba al'ada mu bane mu hausawa ko to amma a shar'ance in an yi irin wannan mutum ko da kanwarsa ko da mahaifiya bai sawa duk ba wani abu bane duk da mu a nan za mu ce ba al'adar mu bace yau to amma kuma ba haram bane amma duk wanda take ba muharramiyar ba to yin musafaha tsakanin namiji da mace wannan haramun isna ashara naqiban sai kuma yi magana akan mutum ko wakilai naqibai guda goma sha biyu wa da an tammat bai'atu bayan wannan yarjejeniya ta tabbata an yi ta falaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya nemi an yaktaru cewa a tsakaninsu su zaɓi isnai ashara za'iman shugabanni ko wakilai ko jagorori guda goma sha biyu ya kununa waɗanda za su zama nuqaba ala qaumihim su ne wakilai inda an ce wakili shine ma'anar ƙibi wanda zai zama a kan kowace kabila kowane yanki na kabila shi zai zama wato mai magana a madadinsu kuma ya ɗauki wannan mu baya a madadinsu wannan ko da ke za mu zo mu ji shi insha Allah a cikin darussa wato wata hikima ce babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya kimsa masa cewa ai wannan abu wannan kuma yana akkada mana sanin manzo Allah sallallahu alaihi da jama'arsa larabawa yadda suke idan aka ce an tafi yarjejeniya irin wannan to idan kowace kabila da ƙananan kabilun da suke ƙarƙashinta idan a kowace ƙaramar kabila ba a samu daga cikin wannan kabilar wani an yi wannan yarjejeniyar ya karɓo a madadinsu ba to za a iya samun matsala wasu ƙananan kabilun a ƙasa sai su ce ah, ya za ku ku je ku karɓo wannan abun bayan mu ba a kira namu ba to mu ba na ciki mun fita za su iya wannan to sai aka yi wannan dabarar a cikin wannan mutum saba'in da uku har da mata suka zama saba'in da biyar sai aka zaɓi mutum goma sha biyu waɗanda za su wakilci jama'arsu dama kamar da muka ambata a baya ƙabilun madina yasrib biyu ne manyan kenan akwai alhazrat akwai kuma ne al'ausu to a tafiyar dama ya zama waɗanda suka fi yawa a cikin tafiyar su ne mutanen alkhazraj sun kai abin nan kulusai ne na tafiyar sauran kulusin su ne mutanen al'aus don haka a zaben wannan wakilan sai ya zama an zaɓi tara daga cikin alkhazraj uku daga cikin al'ausu saboda me dama waɗannan su suka fi yawa tunda su suka bu to a cikin su din a samu waɗanda za su wakilci waɗannan wato jama'a nasu suka koma kuma da ƙarfin zuciya kowa zai ce wannan yarjejeniya eh an yi ta da ni ya gaya sa shikenan kowa ya sallama duba ku ga yadda mutanen suke da da'a ga shugabannin su in muka lura da yadda sa'ad bin mu'an ya ake bayan ya musulunta mun karanta anan ko da ya musulunta abin da ya gudana shine yana koma dama ai an faɗa lokacin as'ad ibn zurara ya gaya wa mus'ab ibn zubair ai ibn umay cewa wannan mutumin sa'ad ibn mu'az idan har ya karbi wannan abin naka to yana komawa cikin al'ummarsa gaba ɗaya za su yadda kuma me ya faru yana zuwa ya karbi musulunci yana zuwa ya gaya wa mutanensa gaba ɗayan su ba wanda ma ya tona saboda su amincewar da suke tsakaninsu da juna aka ce wannan nasu ne shugabansu ne wakilinsu ne yana jagoranta su to duk abin da ya je ɗauko musu sallamawa suke musamman saboda akwai aminci akwai yarjejeniya akwai adalci shi ma kuma dama ba zalunta su zai ba to akwai irin wannan abun akwai da'a mai kyau tsakaninsu da haka yana zuwa yana gaya musu gaba ɗaya suka sallama hmm. kaga su tsari irin nasu ko da tsarin kabila kabila ba irin namu bane ko ba haka bane mu yanzu ba zancen ba ma gefen ko addini ba a ƙabilancen a hausancen a arewancen misali ba mutanen da har yanzu sun kasa samun taufiki tsakaninsu da shugabanninsu irinmu kullum tsakaninmu da shugabanni dama tuhuma ce asali duk wanda ke shugaba dama mu abunmu ba mutumin kirki ba ko ba haka muke ba ko ya kuri ce zan tsokano wani abu daban ba wani abu nake nufi ba amma wannan ɗabi'ar ta bahaushe ta ja mana ci baya sosai su shugabannin su masu da ba ruwansu da mu su ci gaba da harkokinsu ba su damu da abin da ya damu ba da mu ba mu ma kuma ba ruwanmu da su ko meye da kowa waye da laifin wannan abin ba daidai bane ni zance na ne yauwa kuma ya kamata a kokari a gyara shi musamman al'ummar da ake so a sata a cikin wata matsala da wani bala'i in dai mutum yana bin abin da yake gudana yanzu a najeriya ya kamata a ce mu sake hankali mu sake tunani mu sake tsara yadda tafiyar mu take na fata mu fahimci abu yawwa ba abin da nake so mu fahimce shi akan irin wannan illa mu rika hangen maslahar mu ina take kuma duk abin da yake ya cancanci a yi shi dangane da maslahar mu da zaman lafiyar mu da wannan kayanin namu yadda tsarin mu yake a jama'ance ya ci gaba da tafiya to mu yi tunani a kansa in muka duba yadda yan eh, uwanmu mazauna ƙasar nan a kudancin najeriya yadda suke irin wannan abin da na faɗa dangane da larabawa haka suke in aka ce ga shugaban kabilar su ya ce kaza za a yi to kowa abin da zai ke mu ko yanzu ku ga abin nan kudu muke sarkin kudu idan ya ce mana ku yi abu kaza ba kowa ne zai ba ko ba ka ne a gindin bishiya za mu koma a ta soke-soke a zazzage shi misali wannan misali kawai nake bayarwa kuma a kowanne gari haka muke to wani abu ba daidai ba ne. yauwa bai dace da addinin ba a tsarin zaman tare ma ba daidai ba ne. ya kamata a yi tunani duk abin da kake da damar kai gyara a kanka ko ka bada shawara ka je ka da shawara inda ya kamata lokacin da muke ciki ba lokacin ƙara tarwatsa al'amura ba ne. lokaci ne na mu zo mu haɗa kanmu mu san maslahar mu mu sake zaman yadda muke zama a kowa duk abin da ke tsakanin mu na saɓani da tuhumar juna da zarge-zarge mu yi ƙoƙari mai haƙuri da shi mu ga yadda za mu gyara mu haɗe mu dunƙule, saboda duk lokacin da wani abu marar daɗi ya zo mana alal akalla akwai wanda ya fi basira a gurin a wani abu in yace to ga abin da nake ganin ya kamata mu lokaci guda sai a ɗauki mataki a aikata shi ba mu san abubuwan da za su zo ba kuma komai din na iya zuwa to amma tafiyar ya kamata a canza ta haka nan in ka duba yadda al'amuran su eh, gudanar da harkar addini ita ma haka take ba mu da wani jagora guda ɗaya a cikin harkar addini kowaye da yadda muke da shi in ya faɗa za a iya sokewa take a gurin daga matakin lokacin gama har zuwa ƙasa baki ɗaya haka muke ko ba haka muke ba shi ma wannan ya kamata a gyara shi yauwa na sama ya san na sama da shi ya yi magana mai kyau ya yi adalci ya tabbatar da abin da ya kamata wadda addini ya neme shi ya yi haka yake yadda kuma ya kamata ya tattari mutanensa ya tattalin su ya musu adalci ya damu da su ya rika shiga cikin harkar su da adalci da kuma dai yin abin da ya kamata abin da ya sa aka ba shi shugabanci a kansa ya rika yin sa su kuma na ƙasa su ma su ji cewa wajibin su ne fa su sallama masa su yi masa da'a akwai abubuwan da ya sani na tafiyar jama'a da jagoranci wanda su ba su sani ba in kuma mutum ya zama cewa da'iman duk abin da bai san da shi ba ko ba a yi da shi ba ba zai yadda ba to wannan hanya ce da ba daidai ba kuma za a iya samun matsala wannan dai darasi ne da na hange shi a cikin wannan da zai mana amfani la'alla shi yasa na ambace shi Allah ya samu dace tsayi bayan wannan sai ki cewa an yaftaru ko isnai ashara za'iman nukaba a ala ƙaumihim wa yakfuluna kuma za su ɗauki nauyin abinda za a ɗora musu hum a madadin jama'ar su fi tanfizi wajen zartar da bunubi hadhihi albai'a yarjejeniya wato abubuwan da aka yarda akan su a wannan wato bai'a faqala lil qaumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akhriju ilayya minkum ithnai ashara naqiban ku fito min da mutum goma sha biyu wakilai daga cikin ku liyakunu ala qaumihim bima fihim haka ne ko liyakunu domin su kasance ala qaumihim suna kan mutanensu wato sune za su wakilci mutanensu bima fihim da duk abin da ke cikin su ma'ana sauran gaba ɗayan al'ummar su su sallama wato su bi abin da za su ce fatamma ikhtiyaruhum fil hali take a wurin shine fil hali suka aka zabe su waɗannan mutum goma sha biyu wa kanu tis'atan min al khazraj wa thalathatan min al ausi mutum tara daga al khazraj mutum uku kuma daga al aus wa hunaka wa haka asma'ahum ga sunayen su nan ka saurara ka ji su ga sunayen yace nuqaba al khazraj daga cikin al khazraj na farko akwai as'ad ibn zurara ibn adas سعد بن الربيع آه، الربيع بن عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة رافع بن مالك بن ابن العجلان البراء بن معرور بن صخر عبد الله بن عمرو بن حرام عبادة بن الصامت بن قيس سعد بن عبادة بن الدليم المنذر بن عمرو بن خنس الخدي آه خنيس نقباء الأوس daga cikin ausu kuma mutum uku sune Usaid ibn Ubayr sa'ad ibn khaisama eh, ibn eh, al-haris sai kuma na ƙarshe rufa'a ko rifa'a ibn abdul munzir ibn zubair waɗannan su kamar yadda eh, ya kawo a cikin wato ibn hisham walamma tamma ikhtiyaru ha'ula'i nuqaba bayan waɗannan mutane an gama zaɓar su akaza alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam mithaqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai alƙawari wani daban bi sifatihim ru'asa ya karɓi wani alkawarin ya sake wata mubaya'ar ta musamman ga waɗannan mutum goma sha biyu a matsayin cewa su ne wakilan al'umma su baki ɗaya kamar idan aka yi alkawari da waɗannan goma sha biyu kamar an yi da mutanen madina ne gaba ɗaya shi ne abin nufi yawwa qala lahum sai ya ce musu antum ala qaumikum bima fihim kufala'u ku ne kafilai wakilai da za ku zama za ku wakilci za ku ɗauki nauyin al'ummarku ma'ana duk abin da yake tare da su ma'ana kowa daga daga na farkon su har karshe shine ma'anan bima fihim duk ku ne wakilai a kansu ka kafalatil hawariyina li Isa ibn Maryam kamar wato kafalar ko shugabanci ko wakilci hawariyun da annabi Isa dan Maryam hawariyun guda goma sha biyu dinnan da suke tare da annabi Isa alaihi salatu wassalam a su ma kamar yadda suka dauki nauyin su ba da kariya su kula su kuma zama wakilai na mutanensu to kamar haka ne waɗannan mutum su ma goma sha biyu daga cikin mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam aka kowanne magana daga wurin su yace wa ana kafilun ala qaumi ni kuma ni ne wakilin nawa mutane ya'ani almuslimin yana nufin musulmi ma'ana yanzu kenan yarjejeniya ta gama tabbata tsakanin musulmi na makka da na madina musulmin makka gaba ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam shine wakilinsu in ya koma zai tara su ya ce to ku na gama yarjejeniya da mutanen madina zan koma madina zan zauna zan yi hijira a can a cikinsu kuma su mutanen maka a matsayinsu na masu imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne duk abin da ya faɗa ba son zuciya yana faɗa kawai ne za su ce sam al wata'atan mun bi ka kai ma mu ma za mu bar zaman makkan duk da dukiyar mu duk da ƴaƴan mu duk da matan mu duk da komai da muke da shi mun hakura saboda kai ka faɗa za mu bi ka kamar yadda su ma waɗannan mutum goma sha biyu in suka koma suka tara mutanensu gaba ɗaya za su to ku kun ji abin da muka ɗauko mu dai mun sallama mun musulunta ku duba fa wasu har musuluncin wasu ba su gama musulunta ba fa a madina ina so ku hango wannan abu da girman da irin wani alƙawarin, da yadda kuma wato shugabanci yake a cikin waɗannan mutane wani yana komawa zai tara 'yan kabilar tasu ya ce to ga abin da ya faru mun je maka ne an yi yarjejeniya mu dai daga yau mun zama musulmi da matsila kuna da labari kafin mu tafi maka eh to a alƙawarin da muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine za mu ba shi kariya zai dawo nan gari in kuma ya dawo to la'alla fa sakamakon zuwan sa dinnan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kila ma a yaƙi kila duk a karkashe mu da mu da ku za a yi kaza amma a lokacin nan gaba daya ba mu ji labarin wani daga cikin mutanen waɗannan ƙabilun ya ɗaga hannu ya ce shi ya ƙi karɓa ba mun fahimci wannan abu kun ga wannan alkawari mai nauyi mutum ya tafi wani gari kawai zai ɗauko ma ce to daga yau kaza za ka yi kuma sai ka sallama to idan ba akwai yarda tsakaninka da shi ba ba za a samu irin wannan ba idan aka ce zaman marina ake yi to wani abun ba zai faru ba ko mun san zaman marina kowa da inda yake fuskanta kowa ga ramin sai yake tsoma abin da yake tsomawa a ciki wannan ya kalli gabas wannan ya kalli arewa kuma kowa a irin wannan tsari bai damu da abin da na bayansa yake yi ba Ramunsa ne kawai a gabansa to wannan tsarin a tafiyar al'umma kuskure ne a ce haka ake tafiya in kowa a cikin nan wai ba shi da hankalin da zai ce gaba ɗaya mu tashi ku zo mu yi kaza in ya faɗa sai an rabu daidai adadin mu yanzu nan mun kai ɗari na idan aka ce ga shawara kowa sai ce a ah, ni kan ji ban yadda da wannan tsarin ba to in har haka al'umma suke to har abada fa ba su da maslaha ba za su samu zaman lafiya tsakanin su ba ba za su samu abin da suke so su cimma na burin zaman su a duniya ma ba zai samu yadda suke so ba hmm. su ne za su zama a ci baya a wajen karatu wajen matsayi wajen gudanar da rayuwa wajen komai saboda me ba su da haɗin kai ba su da shugabanci sun rena na gaban su mun fahimci abu to Allah ya kyauta mana ah, banda wannan sai ya waqalu na'am sai suka ce na'am mun yadda mun kuma amince to ga wani abun kuma sai ki cewa shaytanun yaktashifu almu'ahadata wani shaytani ya tona asirin wannan yarjejeniya ba a boya ta ba a cikin dare ranar sha biyu daren sha uku ana shirin barin mina a wajen jifa a nan aka yi wannan a yarjejeniya to wani ya zo tona asirin yace walamma tamma ibramul mu'ahadati bayan an gama cika duk abin da ake so na wannan yarjejeniya an kullata shine tamma ibrahim an gama kullata an yarda da ita wa kana alqawmu ala washakil fidad mutane suna dab da su watsi hmm, ma irfidad shine kowa kama gaban sa ma'ana ana shirin abin nan a tafi daga wurin kamar da muke cewa a watsi hmm, iktashafa ahadu shayatin sai aka samu wanda daga cikin shaydanu ya gano wannan abu wa haitu inna hadha al-iktishaf jaa fi al-lahzati al-akhira yayin da ya zama cewa wannan bankadar da tona asirin da sanin yadda abin yake ya zo ne a lahza ta ƙarshe zan ce lahza ne sakon na karshe ma'ana a lokacin karshe karshen an gama abun kwata-kwata wannan mutumin ya sani ko wannan shaitani ya sani walam yakun yumkinu iblagu zu'ama quraish hadha al-khabara sirran a lokacin nan lokaci ya ƙure a iya gaya wa shugabannin shawa a sirrance ba iya ba a al almujtami'ina yadda za su iya mubagata mubagata shine su zo su farma waɗannan mutane ba da sani ba ka farwa mutane ba da sani ba shine mubagata bagatatan yawwa su yi musu bagatatan su auko musu wa hum fi shi'bi a lokacin da suke wannan lungu ɗin, ko hanya da take tsakanin duwatsu kama zalika shaytan sai shi wannan shaytani ya miƙe ala murtafa'in min al a wani tudu wasaha sai yayye kuwa ya ɗaga sautinsa bi anfazi sautin sumi aqattu da mafi ƙarfin sautin da wani ɗan adam ya taɓa ji mana ya ƙara ji da ƙarfi ya tona asirin ya jama'a gashi gashi gashi ya ahlal haka ne ko ya ahlul jabajid jabajid yana nufin manazil ya ku waɗanda suke cikin tantunan su hal lakum fi muzammamin wasibati ma'ahu shin kuna san ku auka wa muhammadu da waɗanda suke tare da shi in an ce muzamman haka suke cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci su kafirai ɗin Mm. Kunga sunan ma da hikbi ba za a iya faɗin muhammad ba wai ya sa shi muzamman abin zargi sannan wasubat asubat kuma jam'u sabi sabi shine wanda ya canja addininsa dama a lokacin haka suke ce musu musulmi sai a ce musu su sabi wai waɗanda suka bar addinin su suka canza addini daga na gargajiya suka koma sabon addinin nan na samari yawwa to ko kuna sha'awar ku auka wa muhammadu da samari nan da suke tare da shi shi da abin da ke nufi kun ga wani haɗin ah, masifa ne sai ce to ta ma'u ala harbikum za su can sun haɗu suna nan suna shirin za su yake ku hmm, suna shirin za su yaƙe ku yanzu wani shirin yaƙi ya kai ba shirin yaƙi ake ba mutum ne fa an kuntata masa an matsa masa ya zauna yana tattauna yadda zai fita daga wannan kuncin amma kuma ku duba ku ga da shaitan ya juya abin ya mai da shi wai ya zauna yana shirin yaƙi. to Allah kyauta haka dama irin waɗannan masu yada maganganu suke su je su jefa fitina tsakanin mutane eh, kuma waɗannan suna nan har zuwa yanzu ana yi duba yan shekaru da a baya sun aka ta irin fitinun nan akan masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aje akai wa yan sanda ƙara ina yi tunan wani lokaci da aka samu mutum tamanin da ko tara ne a nan garin wani lokaci ko 1984 suka kama hanya da kafa aka tafi gun dpo da aka same shi a gashi can ana tona rijiya a gidan alhaji mai keke za a zuba kawunan mutane za a yi yaƙi a birnin kudu ko ba haka ake ba hmm. waɗanda suka sani a lokacin 1984 aka go har ya zama wane ne ina iya tunan dpo kirista ne ma a lokacin da ya zo bincike ya shiga gidan ya duba ya ga komai ya lalleka ya leƙa ramu shi ai shadda yake yi lokacin an yi slab ma ga slab nan za a sa ne daga cikin abubuwan da yake faɗa dai ga shi kirista ne fa yake cewa kai zala manya wai ku ta haƙuri dama haka ake yin abubuwan nan za a je a ƙulla abu wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi saboda kawai mutane haka suke mutum ɗaya ne fa zai samu waɗannan mutanen tamanin sai yana samun zai rusa kuka ko daga ya fara kuka to dama sauran bayanin dole a sai an gaskata shi dama daga an ga mutum yana kuka ai bala'i ne ya taso mana wallahi shi nan za a yi kaza da za a za a da hankali za a yi yaki za a yi kashe kashe shi kuma babba yana jin kashe kashe sai hankalinsa ya tashi hmm. to Allah kyauta to irin wannan abin ne ya gudana wannan <clears throat> ya jefa irin wannan magana din fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada azabbul aqabati amma wallahi ya adu wallah la atafarrazanna laka wannan wato shaidanin aqaba ne daga cikin shaidanu da suke zaune a wurin shine wannan abu yace kuma wallahi la atafarrazanna laka zan ware lokaci zan baka lokaci sai na gama da kai ma'ana sai ya gama da wannan mutumin sun ma'amarahum an yanfabbu ila rihalihim ya kuma ce kowa ya domin wannan abun da ya faru ba a san waye ya faɗa ba shi yasa ake cewa shaytani daga cikin shaytani yawa wani ne ya an yi abun la'alla shaytani ne hakika daga cikin shaytanin ana nufin wani wani aljani daga cikin aljanu kafirai yayi irin wannan abu shine a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato mutane an yafabbu ila rihalihim kowa ya kama gabansa ya koma masaukin sa to sai istidadul ansari li darbi quraish ma'ana shirin su al'ansar mutanen madina kun ga daga yanzu tun da aka yi mubaya'an nan sunansu ya tashi daga mutanen al da al-aus ya koma al'ansar shi kansa wannan wani abu ne me yake cikin wannan sunan rikicin da suke da al'ausu da khazraj to yanzu an tashe shi sun zama al'umma guda ɗaya an ba su wani suna guda ɗaya sunansu al'ansar ba zancen raba kabila wannan daga asalin kaza ke wannan daga asalin kaza ke duk an manta da wannan sun zama al'umma guda wannan yana cikin manya-manyan nasarar da aka samu a madina kawai ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haɗin kan musulmi da ya dunkule aka yi watsi da harkar kabilanci kuma wannan abun hake yake har tashin alkiyama duk al'ummar da za ta zauna tana kallon kabilancinta ba ta dubi addini ba ba ta haɗa kai ƙarƙashin addini ba to za a samu matsala tsakanin su wannan haka yake yanzu ku duba yadda muke zaune wasu a cikin al'ummomi ko da akwai musulunci fa ba su yarda da wasu ƙabilun ba hmm? daga an yi magana wani sai da Allah rabu da su ba asalin su kaza ne? Hmm. sai mutum ya faɗi in ba haushe ne bai yadda da bai rabe ba bai rabe bai yadda da ba haushe ba in ya bai yadda da ba haushe ba ko da akwai musulunci fa wani matsala ce babba babban abin da ya kamata dama ya haɗa mutane shine wannan musulunci wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗe ta dan uwanka ne har zai iya fin na jini a wasu wuraren in na jinin nan bai kama wannan addinin ba ko ba haka bane to ya kamata wannan wayewar ita ma ta zama ta samu an fita daga irin wancan abubuwa din da za ka ga mutum ko da ya musulunta ka ji ana cewa wai ai tubabbe ne ba a yarda da shi ba da makamanci wannan kai in ba tubabbe ba hmm? ai ba a ce babu musulunci sai abun ba haushe ba ko ba haka bane hmm. to Allah ya kyauta kowa ya bincika wani nasa can baya can baya mun sha faɗan wani abu za ga cewa na can bayan nan tuba suka yi sannan mu ma muka samu hmm. to Allah ma'aiki ya ba mu adalci a zukatanmu yace lamma fara'a hazal khabaru zana ƙorashin yayin da wannan labari ya ƙwanƙwashi wato kunnuwan ƙorashawa, ma'ana ya auka cikin kunnuwan ƙorashawa suka ji labari ai ga abin da ake ciki a cikin bajjatun na o oh, ba nan bane na tsallake yawa isra idadul ansar ko li darbi shirin mutanen al wato mutanen madina cewa za su yaƙi ƙorashawa, ma'ana da da aka bankaɗa wannan labari cewa ga abin da aka shirya sai suka ce to koma me zai faru ya faru mu je mu auka musu shine abin wa inda sama'i sauti hada shaitan lokacin da aka ji wato sautin wannan shaitan din yayi magana da kowa sai da yaji qala al abbas ibn ubada ibn nabla daga cikin waɗancan nuqaba ai akwai ne wannan sunan al abbas ibn ubada ibn nabla ko to sai ya miƙe yake cewa wallazi ba'asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya in shi'ta in kaso lanami lanna ala ahli mina za mu karkata zuwa kan mutanen mina gaba su gadan bi asiyafina da safen nan gaba ɗaya kowa da takobinsa mu gaba ɗaya mu gama da su lokaci guda tunda dai an riga an faɗi wannan ai ana faɗin wannan maganar da shaidan ya faɗa ai kowa ne ji cewa tabbas mutanen ƙurashawa za su zo su kawo hari ga mutanen madina ko yawwa to shine suke neman izinin sun su auka musu ma tun kafin abin ya auku mun fahimci wannan faqala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam nu'mar bi zalika ba a umarce mu da wannan ba to kun ji wani abu ku hmm. samari ne masu jin ko ta mutu suka taso a man ayi kaza duk abin da zai faru ya faru sai annabi ce a'a lam nu'mar bi zalika ba a umarce mu da wannan ba ashe kun ga shi ma da umarni yake aiki ko ba ka bane yawwa walakin irji'u ila rihalikum amma ku kowa ya koma masaukinsa ku koma masaukinku faraja'u suka koma wa namu suka yi bacci hatta asbahu har gari ya waye to quraishun tuqaddimu al-ihtijaj ila ru'asa'i yasrib da kuma quraishawa yanzu za su kawo ƙara shine ihtijaji ihtijaji shine kace baka yadda ba fa ya kuma kaza ni ba mu yadda ba sun kawo ihtijaji ga shugabannin mutanen Madina lamma a hadha kabaru khabaru azana quraish yayin da wannan labari ya je ga kunnan quraishawa waqa'at fihim bajjatun sai wato rudani ya auku tsakanin su shine bajja ta sauti hayaniya a ta tattaunawa a wannan abu da ya faru kenan kai kaji ai kaji abin da ya faru to wallahi abin ba zai yiwu ba ba zai mu yadda ba wa sawaratuhum sai aka sami damuwa da bakin ciki ta shiga tsakaninsu shine sawararsu ta shiga zukatansu li'annahum ana ala ta matin domin ku dama suna sane sani sosai bi awaqibi misli hadhihi baia sun san cewa in da an yi wannan yarjejeniya to sakamakon ta gaskiya fa ba mai daɗi ba ne gare su domin ne su abin da suke tunani mutanen makka a wancan lokaci in suka bari manzo Allah sallallahu alaihi ya fita daga makka me zai faru ya samu mataimaka to ashe zai je ya kafa base a wani wuri yi karfin da zai hana su zaman lafiya su sun san wannan abu don haka suka ce ba za su bari ba wai dan suna san sa za su bashi a Makka ba a'a dan dai kada ya fita in har za a lankwame shi to ya zama su suka lankwame abun su a lokacin nan maganar addinin ba ta fita daga Makka ba kamar da Allah madauki ba mu labari ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka waɗannan abubuwan guda uku haka suka tsara su ka tuna yayin da waɗannan waɗanda suka kafurta suke makru suke planning suke tsara yadda za su yuthbituka su tabbatar da kai su hana ka fita aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka su fidda kai daga garin a tsari irin nasu mun fahimci wannan wa yamkuruna wa yamkurullah suna planning Allah mana nasa tsari wallahu khairul makirin kamar da Allah mai ba mu labari to kaga ashe ba za su bari a zo musu bagatatan a je a tsara waɗannan abubuwa ba tare da sun fahimci abu ba sun san cewa in har aka yi mubaya'an nan to abin da zai zo da karshe shine a za su rasa abin da za su yi yace misal hadhihi a baia wa nata'ijaha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim dangane da kansu da kuma dukiyoyinsu fama an asbahu kai to suna wayar gari hatta wajaha wafdun kabirun sai da aka samu wani delegation wato wata tawaga min zuwa a ma'i daga cikin manyan makka wa akabirin uh, mujrimiha da kuma manyan masu laifin garin ila ahli yathrib zuwa ga manyan mutanen madina li yuqaddima ihtijajahu dan su gabatar da koken su shadid mai tsanani ala hadhihi almu'ahada akan wannan yarjejeniya qala alwafd sai wannan wato tawaga take cewa ya ma'ashara al-khazraj ya ku taron mutanen khazraj innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hada mun samu labarin cewa kun zo wurin wannan mutumin namu suna nufin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi ko hada tastakhrijunahu kuna neman ya fita tare da ku min baini azhurina daga tsakanin mu wa tubayi'unahu kuna masa mubaya'a ala harbina akan cewa za ku yaƙe mu to kun ji ƙarin labarin hmm, akan za ku yaƙe mu wa innahu to wallahi mamin hayyin min al-arab babu wata unguwa daga unguwannin laraba ma'ana babu wata kabila daga larabawa abgabu ilaina min an tanshibu al-harb bainana wa bainahum minkum babu kabilar larabawa wadda muka fi kyamar a ce yaƙi ya tsuru shine an tanshiba a ce yaƙi ya tsuru tsakaninmu da su irinku ma'ana kamar su zai ku fa muna girmama ku babu mutanen da muke kyamar mai yaƙi da su irin ku don haka kar ku bari ku jefa mu a cikin yaƙi tsakanin mulku mun gane wannan walamma kana mushrikul khazraj la ya'rifuna shay'an an hadhihi al-bai'a to ai akwai wani abu kuma mutanen madinan nan ba iya musulmin ne suka ba tunda hajjin nan na tsarin yadda ake yin sa a zamanin mushrikai ne ko ba haka bane yawa da musulmin da mushrikan daga daga madina suka taho hajjin nan tare su mutanen da suke ba su imani ba ma'ana waɗanda ba musulmin ba daga cikin mutanen madina ai ba su san an yi wannan abun ba da haka suna can to yanzu me zai faru yayin da su mushrikan khazraj wato waɗanda ba su imani ba daga cikin mutanen madina la ya'rifuna shay'an an hadhihi al baya ba san komai dangane da wannan mubaya'a ba li'annaha tammat fi sirriyatin tammatin fi zalamin layli domin ko ta auku ne a cikin sirri cikakken sirri a cikin duhun dare in sa haula ya mushrikun na billahi a lokacin nan sai suka zabura waɗannan da cikin mushrikan suna rantsuwa da Allah ma kana min shay'in wa ma alimnahu suka ce wallahi tallahi ba abin da ya auku irin wannan mu ba mu san shi ba kuma da ma ba sani din ba ko yawwa suka ce wallahi ba mu sani ba hatta atau abdullah ibn ubay ibn salul har suka je wurin abdullah ibn ubay ibn salul fa ja'ala yaqulu domin yana cikin manyan shugabannin abin nan A mutanen madina ai mun san ai mun nan mun faɗa ko cewa sababin zama zaman sa munafiki abin da sa ya zama munafiki ya ki yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ana dabda a bashi shugabancin mutanen madina baki daya an gama shi za a zaba ko shi za a sallamawa cewa shi ne zai jagoranci mutanen madina kawai sai wannan abun ya auku annabi sallallahu alaihi wasallama yana komawa musulmi suka koma bayansa al'umma suka musulunta ya za a yi ji daɗin wannan abu wannan shi ne sababin munafunci a duniya saboda ya rasa mulki hmm. shi sa harkar mulki tana da matsala yawa ba kowa ke iya tsayawa wato yana sha'awarta yana son ya zauna ya samu mulki don shi da kyakkyawar istiƙama tsakaninsa da Allah wani abin sai wanda Allah maɗauki ba tofiki kuma zai iya yin duk abin da zai ya halaka duk abin da zai halaka duk al'umma da dukiyar da za a iya rasawa akan ya samu abin duk za a iya saboda hatsarin wannan al'amari tunda ku duba shi shine sababin samu a tarihi a ce an samu wani ya zama munafiki bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kenan fa ja'ala yaqulu har ya fara cewa haza batil kai wannan ƙarya ne ba a yi shi ba wa ma kana hada ai ba ai haka ba wa ma kana qaumi liyaftatu alayya bi mithli hada ai mutane na ba za su yi min ƙaryar irin wannan abun ba shine iftiyat iftiyati shine ka je ka yi abu ba da sunan shugaba ba kuma ka nuna kamar ka wakilce shi ka yi wata barna mun fahimci abu shine iftiyati yau ga shugaban da ya kamata a ce shine yi abu sai kai ka zagaye ka je ka yi a ƙashin kanka kuma abin da zai nuna kamar a madadinsa kake yi mun fahimci wannan shi ake ce mu iftiyati iftata ala ra'isihi shine ma'anar wani sai ce ma kana qaumi mutane na ba su kasance ma ma'ana ba zai yiwu daga cikin su ya zama cewa an sami man wanda zai zama liyaftatu alayya za su min irin wannan kiran ƙaryar su je su wakilce ni su abin da ban sa su ba bi misli haza da irin wannan abu shi yana ganin shi ne shugaban jama'ar baki daya bai san kuwa abubuwa sun canza ba eh walau kuntu bi yasriba da na kasance a madina ma sana'a qaumi hadha hatta yu'amiruni mutane na ba za su yi wannan ba har sai sun zo sun nemi umarni na sun nemi ra'ayi na sannan ayi amma muslimuna amma musulmi a lokacin da aka bo domin an zo an same su gaba ɗaya ne kowa a tanti tantin mutanen madina aka bo gaba ɗaya misali a ce nan gaba ɗaya su ne a zaune mutanen madina da su mutanen maka suka bo nan suka yi wannan tambayar a cikin waɗanda suke zaunan waɗanda ba musulmi ba wanda dama ba san an yi ba sai suka rantse da Allah wallahi tallahi wannan abun bai auku ba kuma gaskiyar su tunda ba su san an yi ba su ko musulmi ne suka yi shine ga abin da ke ga abin da suka yi amma muslimuna fa nazara ba'dhum ila ba'd su ko musulmi sai wannan ya kalli wannan <laughs> wannan ya kalli wannan yawa thumma labu bisamti gaba ɗayan su suka karkata suka koma cewa kawai ai shiru aka yi tsit ba su ce komai ba tun da ainihin an yi rantsuwa a madadin su cewa ba a yi abin nan ba to kuma kan su tona wa kansu asiri ce a'a mu bari mu tsaya mu faɗi gaskiya a nan ai gashi gashi a'a wannan kuma a tsari kuma sai ku shiru sai suka shiru yawwa falam ya tahaddath ahadun minhum bi nafyin aw isbati sai zama ba wanda yayi ƙaryar ba wanda kuma ya yi abin nan wato bai kore abin ba ba su kuma tabbatar ba yawwa suka shiru bakin su alaikum ba su ce eh ba ba su ce a'a ba hmm. da su gaɗe suka san abin da aka yi wa ma na a ma'u ƙorashin ila tasdiqil mushrikin to a lokacin nan su waɗannan uh, mushrikan maka shugabannin maka sai suka karkata zuwa ga cewa su gaskata abin da waɗannan mushrikan madina suka faɗa sun rantsa abin ba a yi ba nan sai suka yadda eh nan ba a yi ba hmm. kun ga sai fitina ta kwanta faraja uka ibina sai suka koma suna masu hasara ma'ana ba su samu abin da suke so ba kun ga shaidan din can ya faɗi ba ci nasara ba yau to mu tsaya nan hmm saboda lokaci ko a ƙarasa to ran nan wani ya rubuta takarda ya ce kuna cewa a ƙarasan ne ba hakan kuke so ba ko hmm. kun yarda dukan ku kokwa na yau tun akwai masu aiki mu saurara din ba matsala shi labari daɗi ne da shi dama ana yinsa ba a so ya yanke ko ba komai insha Allah ba komai insha Allah mako na gaba sai mu dora Allah ma ya sa mana albarka abin da muka ji Allah ya sa darussan da suke cikin waɗannan al'amura mu ɗauke su muna fata Allah matsaki ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu. Allah ya kauda makirce-makircen da ake tsarawa don a cutar da musulmi da addininsu Allah ya ƙara ba mu haɗin kai da kwanciyar hankali duk abin da zai jawo mu kasa zaman lafiya da zami addinin mu Allah ya kau da shi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini a yadda yake yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi yadda sahabbai suka fahimce shi Allah ba mu hikima da basira wajen duk abin da zamu yi Allah ya dora mu akan abin da ke shine daidai ya hada kanmu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi